barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci yau asabar 16 ga watan Satumba shekara ta 2017 wanda ke da 25 ga watan zulhaji shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka fara program ne na musamman wanda zai zuwa muku daga nan aiki bi alheri rediyo ranar asabar sati tara zuwa goma satin da kuke mun tattauna da kabiru ahmad akan satin jarabawa exam Practice, wanda asan masu sauraro sun ji bayani daga malami daga jami'ar amadu bello da ke zaria kuma alhamdulahi ya yi bayani kwarai da gaske akan abin da ya shafi sace jarabawa sata jarabawa al'amuri ne wanda zan iya cewa ya zama mana wata fitina musamman ɗaliban ilimi musamman na boko fitina ce wanda kusan makarci ita ce babbar makiyan wannan sata jarabawa to a yau muna tare da babban malaminmu malam bashir lawal ba tare da bata lokaci ba da lokaci ya ja malam barka da zuwa barkanmu da haka assalamu alaikum wa alaikum assalam to malam kamar yadda ta saba wannan shiri ne na musamman da alheri rediyo ke kawo ma kusan al'ummar da ke lardin zazzau a kan abin da ya shafi al'amura na karatun boko ko shi ilimi to a yau kai ne babban bakon kuma mu ma za mu tattauna a yau da kai kan hukuncin wannan sake jarba a shari'a ta musulunci Program ɗin da farko duk wanda muka kira muna so ya ba da takaitaccen tarihin shi domin masu sauraro musamman talibai su ji bayani da jikare ka kuma su ji bayani da babban bakon malam a gurguje muna so mu ji menene tarihin ka a takaice. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين to abu ne mai wahala mutum ya iya ba da tarihin kansa a irin tarbiyyar da aka mana sai dai in yi tsokaci ko in yi tsakure a cikin wani abu da ya shafi haka da farko dai ni haifafin tudun wajen zariya ne an haife ni a tudun wajen zariya hijira annabi sallallahu alaihi sama dubu ɗaya da dari uku da talatin da tara kuma daidai da dubu ɗaya da dari tara da saba'in da tara a shekarar bature abinda ya shafi karatun addini na yi karatu fara daga islamiyya da kuma makaranta allo sannan kuma abin da ya shafi karatun boko kamar yadda ake faɗi na halarci makarantar gwamnati ta firamare wadda ake ci mata nurul huda wanda yanzu aka canza mata suna ake kiranta abubakar imam haka bayan haka kuma na tafi kwalejin addinin musulunci ta ashek abubakar mahmudu gumi wacce take tabin wada wadda ake ce mata haya islamic bayan na kammala ta a nan na karamar sakandare kuma a nan na yi babbar sakandare da nan kuma na wuce fce zaria amma ban kammala nce ba na sami karbuwa a jami'ar amadu bello ta zaria a bangaren tsambayar aikin lauyanci mm. da shari'ar addinin musulunci a inda na gama wannan karatu sannan kuma na halarci kos na kwamfuta a inda ina da certificate na kwamfuta sai kuma wasu 'yan kusa-kusai da ba a rasa ba wanda nake na halarta da kuma saminoni da workshops wannan shi ne a takaice tarihin rayuwa ta duka ba tarihi ba ne wannan mm. wato duk mu malam da ya samu muke su duk bakon da muka gayyata ya fara ba mu tarihin shi zan ɗan yi waiwayi ne satin da ya wuce kamar da nake bakon mu da Kabir Ahmad tarihin da ya ba mu ya ce ya yi shi business student ne kuma a student daga baya kuma ya dawo a cikin shekara ɗaya ya dawo science student wanda a ciki a lokacin 1995 ya yi jarabawar SSCE wanda ya ci physics A1 a shekara ɗaya karatun so da yawa ɗalibai suke sauraro hmm. wasu suna da interest sun dawo shi karatun su karatun sciences duk da sun gama a amma wani yana ga aibaje ba zai yi ba iya ba amma tarihin da suka ji ya dan yi musu tasiri sosan gaske da shi sashi muka tun da dama shi program ɗin nan duk wanda ya shigo da dan bamu a takaice saboda masu sauraro musamman ɗalibai masu tasowa mm. ya zama musu kama wani madubi da za su kalla Allah ya saka da alkhairi wannan bayanin da kuma a mm. muna godiya kwarai na'am <laughs> bari mu shiga kan program din kuma kai tsaye daga lokaci ya dan farja muna so mu tattauna ne akan hukuncin wannan sati wannan annobar da ta zo mana ta satar jarawa. hukuncin ta a shari'a ta musulunci amma kafin mu ji me hukuncin ta zan so malam ya mana bayani mahimmanci ilimin zamani a fuskar shari'ar musulunci بسم shi addininmu na musulunci wani addini ne mai ban sha'awa zan so in buɗe da wata magana da ɗaya daga cikin malamai yake faɗi magana ce da take burge ni take ban sha'awa yake cewa inda na تعارض Musulmi na المسلمين ilmi العلم والدين ce mu musulmai babu cin karo tsakanin ilimi da addini a tsakaninmu cikinmu babu wani addini da ya ba ilimi mahimmanci kamar addinin musulunci shi yasa za mu kalli farkon abin da Allah ta'ala ya fara mu annabin mu sama alaihi wahayinsa shine yayi karatu kuma abin sha'awa shi aka ce masa ikra yi karatu sai ba a faɗa masa ne zai karanta ba da wannan ne malamai suka fitar da hukunci akan cewa wannan na nuni akan cewa ikra kulla ilmin nafi'i ka karanta dukkan wani ilimin da yake da amfani dukkan wani ilimi da yake mai amfani to mu musulmai an umarci mu da mu nemi saninsa mu koye shi mai zurfi a cikinsa mu zurfafa bincike a kansa sannan ayoyin alkur'ani sun yi mana nuni zuwa ga mahimmancin ilimi da koyansa ilimin nan ba kawai tun tsaki da sanin Allah subhanahu wa ta'ala da yadda za a bauta masa ba hmm. 'a hatta ilimin yadda za a gudanar da duniyan nan ayoyin qur'ani ga sunan إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب Allah ta'ala yana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittar sammai da ƙasa واختلاف الليل da kuma sassabawa dare wanne hari da yini la ayatin li ulil alba akwai ababen kula da waɗanda su kusance masu kwakwale in mutum ya kalli wannan ayar aya ce ke tsaye ke isharar zuwa da bincike a game da abin da yake ya shafi sararin samaniya da kuma ƙasa wanda ilimi na kimiyya abin da kusan yake bincike a kan shi kenan sannan a wani wajen Allah madaukakin sarki yana ci mana wafi an fusiku afala tubsiru sannan a cikin kawunan ku ma ku tsaya ku kalli kanku ku yi nazari akan kawunan ku afala tusin wai ba ku ganin ya Allah madaukakin sarki ya halice ku ne wannan ma nuni ne da Allah subhanahu wata'ala mm. yake mana mm. a matsayin mu na masu imani da cewa mu tsaya mai nazarin shi kan shi dan adam din mai nazari a kansa ya gaɓoɓinsa suke ya gaɓoɓin shi suke aiki ya waɗanda irin cututtuka ne suke iya samun sa waɗanda irin magunguna ne za a iya ba ɗan adam ɗin nan ya warke daga waɗannan cututtukan nasa ya haka dawo abin da suke cewa social sciences ko humanities hmm. ilimin da ke gane a kan kimiyyar rayuwar ɗan adam tun daga abin da ya shafi irin su sociology hmm. irin su political science irin hmm. su law irin su economics da makamantan irin waɗannan duk wannan ayar tana nuni akan cewa musulmai su tashi su yi nazari su yi hmm. bincike a kan wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake ce mana an antum a'lamu bi umuri dunyakum hmm. wannan annabi sama ya faɗi wannan magana yace ku kuka fi sanin al'amuran duniyar ku hmm. wannan annabi sama ya faɗi wannan magana ne sakamakon lokacin da ya zo madina ya tarar da su suna yin abin da ake ce makilili suna madabino wanda a yau a bincike na agricultural sciences wani fanni ne mai cin gashin kai. yanzu ya gan su yake cewa shi yana ganin wannan kamar bai da amfani da suka ji haka dai suka yi kan manzo Allah sama ya hana su sau da da shekara ta zagayo sai suka fi wannan kilina shi da bino kuma ya yin kyau kamar wato a ce aure kenan shi da bino ya yin 'ya'ya daga baya su zo suka faɗa ma manzo Allah sun suka ce ai ga abin da ya faru da muka ji ta faɗi wannan magana mu sai muka ta hana mu kai sai mu sun ce a'a antum a'lamu bi umuri dunyakum ku kuka fi sanin al'amuran duniyan haka shi malamai suka ce wannan na nuna ashe kimiyya ita tajriba ce me tajriba shine experience a gwada a kara gwadawa a gwada a kara gwadawa har a gano ma a gano ne abin da yake hakikanin gaskiya so da haka manzo Allah su sama anan ya koyar da mu ya nuna mana ashe cewa mu tsaya na zari nazari mu yi bincike a game da irin waɗannan abubuwa hmm. sannan idan ka koma tarihi kimiyya a musulunci tabbas duniyar musulunci malaman musulunci sun ba da gudunmuwa wajen ci gaban kimiyya ta tsere-tsere da kimiyya ta abin da ta shafi rayuwa ɗan adam malaman mu masana sun yi bincike akan wannan sun yi rubuce-rubuce masu yawa da mutum zai ɗauki littafin al'imam ibn qayyim rahmatullahi alaihi littafinsa da ya rubuta akan ilimi wannan littafi da ya rubuta أخوين مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة من من كنكميني جزئي بيو يا كيف يدى الشاكي جزئي دون أفضل kawai da ibin kayyum ya tashi bayani kan ilimi sai da ya kawo fa'idoji na ilimi sun fi ɗari biyu wanda ya tashi bayanin nan ba yana magana kawai kan ilimi ba ne na tsantsantsanin Allah wato aqida da tauhidi ko ibada yadda za a bauta ma Allah ko kuma kyawawan ɗabi'u ko gyaran zuciya a'a yana bayani ne akan ilimi wanda hatta na kimiyya da kere-kere shi yasa sai ya rika daukar ma fannonin na ilimin yana magana kansu a cikin wannan littafin ya ɗauko fannin abin da ya shafi physiology mm. aikin da ɗan ɗan adam ni magana kansu ba izo ya bayani akan biology abin da ya shafi halittu halittun da tsirrai dan adam shi kansa da dabbobi mm. halittu masu rai sannan kuma ya bayani akan geography ilimin da ke bayani a kan sararin samaniya da geology abin da ya shafi ilimin ƙasa da ilimin duwatsu da abin da ya shafi ilimin tekuna haka yi ta bayani kansu sannan ya zo bayani a kan zoology dabba ka za mu yi aikinta dabba ka za mu yi aikinta sannan a musulunci ne nake da littafai da aka rubuta ka a kan. su kansu halittun nan yanzu mutum da zai ɗauki littafin aljahir kitabul haiwan littafin ne mujallabi hudu manya-manya ba abin da yake bayani a kan shi tsuntsaye irin yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicce su haka idan mutum ya ɗauki littafin al'imamul bukari littafin kitabul haiwanati kubra shi ma haka zai zo ga yadda yake bayani a kan tsuntsaye da halittun shi da yadda Allah madaukakin sarki bayani da yadda dabbobi suke kowace dabba kwaro kaza kudan zuma da sauransu duk wannan yana nuna yadda malamanmu na farko na musulunci da ɓangarorinsu da mazhabobinsu ba kawai malamai ba ne waɗanda suka tsaya abin da ya shafi addini a in suka zo suna maka bayani akan waye ɗan adam da kuma kimiyyar halittarsa to sai ka tabbatar da cewa shi addinin mu na musulunci ba addini ba ne da ya kasa a gwiwa a game da abin da ya shafi wannan ilimin yau da ake danganta shi zuwa ga turawa har ake cewa western education mm. ba is not ba western ba ne ilimi ne na rayuwa ga baki daya iyaka su sun zo sun kwace shi ne suka cuta ne suka sa falsafar su a ciki mm. sannan kuma sai suka suka zo suka kama da shi da irin falsafar irin tasu mm. domin mu zama a ƙarƙashin su amma a hakikanin gaskiya nasosa na alkur'ani nasosan hadisai maganganun magabata dukkaninsu suna nuni kai tsaye zuwa ga mahimmancin ilimi na sanin ɗan adam da rayuwarsa da yadda za a gina duniyar nan idan mutum ya ɗauki al'imam ibn khalidu rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi su a duniya ya rubuta littafinsa wanda shi ne ake su a matsayin madogara hmm. wanda haka turawa da suke cewa ilimin nasu ne western education hmm. ilimin sociology to ana ganin ibn khaldun a matsayin wata makoma ce shine girma da ake koma littafin sa al-muqaddima littafi ne da ya rubuta shi kato ya kai shafi fiye da 800 abin da yake bayani akan kawai yana bayani ne akan zamantakewa dan adam ya ake samar da rayu ya dan adam yake faruwa ya yake haihuwa ya yake gina kasarsa ya yake zamantakewa da makwabtansa ya yake shugabanci tun daga mataki na kasa har mataki na duniya gabaki ɗaya ibn khaldun mu dawo wajen shi kanshi ibn qayyim ibn qayyim littafi yake da shi da ya rubuta wanda mafiyancin mutane sun san shi a tibbin nabawi wani bangare ne daga cikin babban littafin sa zabil ma'ad fi hadi khairul ibad littafi ne da ya rubuta shi a lokacin ya je makka shi an kasar dimashku ne wato syria ya tafi can ba littafi a tarihi shi ba yi da sa ba shi kusa da shi sannan ba wani library a kusa da wani amma haka ya rubuta littafin nan sai da ya rubuta mujallabi guda biyar a cikin mujallabin nan guda biyar ya ware ɗaya ya rubuta shi akan medicine wanda ni bayani kan ethics na medical doctors hmm. ni da ciwon kai kawai da ya zo yana bayani a game da ciwon kai sai da ya kawo abubuwan da suke kawo ciwon kai mabambanta fiye da ashirin sannan ya rika daukan tsirrai eh, ya shiga fannin abin da kamar za a iya ce eh, mashi fanashi hmm. yana bayani a kansa ya ake ya magani kaza sannan wani ciwo ake amfani da shi wanda yana yadda za a hada da yadda za a amfani da shi duka a cikin wannan littafi nasa waɗannan misalai ne masu yawa da kun mutum yana kallon halin da musulmai suke ciki a yau ya kalli tarihin magabatan mu sai ya kuka ya tabbatar da cewa lalle mun yi watsi da abin da muka gada daga magabatan mu har shi yasa muka zama bayi a yau wasu suka zama suna mana gwalo suna mana dariya sai dai mu je mu nema a wajen su muna bara alhali muke da kayanmu tabbataccen tarihi ne akwai abin da bature bature ya saki tarihinsa zuwa gida uku akwai tarihinsa wanda yake na da akwai tarihinsa na tafiya akwai tarihinsa na zamani sabon tarihi akwai tarihin bature abin da yake cin medieval history wannan lokacin shine suke ce mishi dark wato shekarun bugun kai to mu kuma a daidai wannan lokacin mu kuma lokacin tauraruwa da wata da rana na musulunci a fagen ilimi da fagen ci gaba da fagen rayuwa na musulunci suke haskakawa suka haskaka ma duniya habba ture ya sanya zai iya sa wando ya zai iya sa riga su suka tarihin mun kuma wannan stand din da ake magana kanta mm-hmm. stand din da mafi yawancin matasa ba su santa ba sai ta hanyar kwallo an faɗi kwallo sannan za su yi sannan Barcelona da yawa Madrid saboda su eh, amma aka koma wannan kasar Spain da za a ɗauko tarihin ci gabanta da gudunmuwar da ta bada a lokacin tana hannun musulmai mm-hmm. da rubuce-rubucen da aka yi a wannan kasa to mutum sai ya rike kai kawai sai dai ma Allah su jada mai mamaki a lokacin tuwa mai suke ciki suna cikin duhun kai a lokacin musulmai sun ci gaba kai in uwa mu sani cewa lokacin da aka kafa jami'o'i na musulunci na farko hmm. ba su kasance sun tsaya kawai ilimin addini kawai aƙida da tauhidi da fikihu suke karantarwa ba hmm. suna karantar da kimiyya ita waccan jami'ar da ake ce mata jami'a su ba hmm. wadda tana ɗaya cikin manya-manyan jami'o'i na farko farko domin musulunci ta shiga ƙasar shan nan da ake magana kanta eh. sun zamanin sai na muawiya radiyallahu anhu a lokacin annabi sallallahu alaihi sallam. bai fi shekaru talatin da wani abu a kasa ba amma musulunci ya shiga kasar andalus ya shiga kasar spain kuma aka ci gaba da gina kasar nan aka ci gaba da karantar da ilimi sai da addini ya wajen sai da addinin musulunci ne fiye da shekaru kusan ɗari bakwai a kasar spain kuma ilimi ake karantarwa ba ja ga europe kenan a yau kasar tunda tana cikin sabon manzo Allah da kai yanda kiyani da kai shekara talatin da biyar ba amma musulunci a cikin kwarai ya shiga cikin kasar turai kuma aka je aka gina ilimi a wajen lokacin bature bai san inda kansa yake ba to wannan dogon tarihi ne wanda kuma misalai masu yawa wanda da za a ce kawai a kansa za a tsaya a shirin mm. to suna nan da yawa da za a kawo da ke nuni zuwa ga mahimmancin ilimi na sanin kimiyya da kuma sanin shi waye dan adam a kansa haka na masha Allah malam duka da yi na san kamar na ta fitar da kai ne na san in zan baka za ka kawo bayanai wanda suka fi wa'annan kamar a ɓangaren lissafi na san akwai wanda abin musulmin balaraban da ake ce ma alkawarizm hmm. wanda daga baya tura suka ɗauki abubuwan da ya ba da gudunmuwa ta lissafi suka kawo logarithm wanda na san tun wanda ya ke secondary js1 har iya wanda zai iya manta bayuwa ma ke lissafi a duniya gaba ɗaya ba za ta yi logarithm ba so asalin sa balarabe ne wanda ke wanda ya kawo wannan ya sheke da ilimin hmm. kuma shi ya rubuce rubuce sosai wanda yau har yanzu duniya na amfana da shi dan lokacin da ya rubuce rubuce akan logarithm lokacin tura ma ba sa san da kaya masha Allah kuma mu shiga shirin kai na'am menene hukuncin wannan sakar jarabawa a shari'a ta musulunci ne hukuncin ta in mun fahimci yadda musulunci ya ba ilimi muhimmanci shi wajibi ne zama yana da tsari a wajen neman sa hmm. da kuma yadda ake karanta da shi tabbas musulunci yana da tsare-tsare a game da neman ilimi da kuma koyar da shi akwai ƙa'ida da ake da ita da ake ce mata al'amanatul ilmiya mutum ya ɗauki malaman mu na hadisi zai ga yadda suke da tsantsini a wajen neman ilimi da kuma isar da ilimin waye ya cancanta a karatu a wajen su sannan ya ake koya wannan ana iya cewa tarihin jarabawa a duniya wani abu ne a irin wannan tsarin da ake aiwatar da shi wani tsari ne sabo da ya zo tabbas ba za a ce yana da wani dogon tarihi ba mm. shi yasa malamanmu na wannan lokacin sun tsaya sun yi rubuce-rubuce a game da abin da ya shafi ita ta jarabawa ya ya kamata a yi ta ne ya lagabanta ya ya kamata a kula da ita suwaye masu tsara jarabawa suwaye masu tsarawa suwaye waɗanda za su kula da masu jarabawa sannan suwaye masu rubuta jarabawa to daga cikin abubuwan da suka tattauna akwai abin da ya shafi magudin jarabawa wanda wasu kan ce sata amma cewa magudi ya fi dunkula abin ya fi dunkulewa a ce magudin jaraba malam ne bambancin batan da magudi in an ce magudi to hmm. sata ai wani bangare ne a cikin magudi magudi shine mutum ya aiki duk wani abu da ba a yi da shi ba ana ɗaukar su a matsayin laifi ne a cikin ita jarabawa amma sata wani bangare ne daga cikin ta yasa sata na ciki ba wani amsa na ciki zuwa da ba da kuɗi domin a zana ma wani yana yana ciki da makamantan irin waɗannan so da ka lafazin magudi ya fi zame da ake sa jarabawa ya ce magudin jarabawa malaman mu na addinin musulunci ba su kasa a gwiwa ba a game da wannan hmm. misali muna da hukumomi da suke zama ko a ce kwamitoci da ake da su manya-manya hmm. wanda suke amsa tambayoyin al'umma hmm. a game da abin da suka shafi abubuwan da suka shafi sababbin abubuwa da suke afkuwa a cikin al'umma hmm. satar jaraba ko magudin jarabawa na ɗaya daga cikin sababbin abubuwa da suka faru a cikin al'ummanmu guda kan misali in mutum ya ɗauki annadnatu da'ima hmm. wata hukuma ce da ake da ita a ƙasar saudi arabia wanda aikin ka jigajigan malamai ne masana wanda suke ba da fatawa a game da abin da ya shafi rayuwar mutane da kuma addininsu idan abu ya zo to sukan tsaya suna da wakilai manya-manya masana wasu professors ne a wasu fannoni su a matsayinsu na waɗanda tsantsar bincike suka yi a game da ilimin addinin musulunci zuzuru to sai su gayyato masana in abin ya shafi likitanci ne su kira likitoci su musu bayani da bincike in abin ya shafi injiniyanci ne su kira kwararru a cikin injiniyanci haka kowane fage an musu tambaya a game da hukuncin wannan musiba Kuma balahira da ta shigo cikin addinin ta al'umma kuma gudun jarabawa mai hukuncinta dukkanin su sun yi a kan cewa haramun ne haramun ne bai halasta ba hujjar su ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashina fa minna duk wanda ya mana magudi a cikin rayuwar mu to baya tare da mu wanda ya ce ba annabi sallallahu ya ce baya cikin musulmai ko baya tare da su al-imam da hajar in yazo fata fa laysa minna yace in mutum ya halasta abin da ake cewa bayi da kan nan ne har annabi ya ce bai cikin to ya kafirce ne idan kuma ba halasta yi ba kawai ni yake yi a matsayin sabo to ya fasan cewa manzon sama ba zai tashi cikin mabiyan manzon sama masu da'a ba a ce mutum ya tashi a rayuwarsa zai da zai cikin mabiyan annabi salama wannan ba karan ba karamar tatsewa ba ce duniya da lahira kuma sakamakon abincin a duniya mutum zai gan shi na fara man da allah na Ima. hayatu kibarin ulama na ƙasar saudi arabia wanda manya-manyan malamai ne kusan su ma suna da wakilci a cikin waccan hukumar ko kuma wancan kwamitin su ma biyu da aka musu kenan a keɓance idan mutum ya ɗauki ɗaiɗaikun malamai akwai manya-manyan malamai waɗanda duniya ta musu shaida akan ilimi an tambayi a shirin muhammad bin salih al-usaimin ɗaya da cikin manya-manyan malaman ƙasar saudi arabia da ake wanda ya rasu shekara ta dubu biyu dubu da ɗaya aka tambaye shi a game da hukuncin magudin jarabawa ya ce al-rishu min tihani haramun walau fi اللغة الإنجليزية يكي ba kuɗin jarba haramun ne ko da a turanci ne me yasa malam usaimin ya ce ko da a turanci saboda a saudi arabia turanci ba compulsory subject ba ne ba dole bane sai mutum ya ci turanci a saudi arabia darasi ne da ake ɗaukarsa a matsayin kamar elective in ka ga dama kai in baka ga dama ba ka kai to amma duk da haka sai ce walau fil lughatil injiliziyya ko da english ne amma mu yanzu sai ta ɗauki darasin da kila bai zama wajibi akan kwaro ba sai na buga misali da kowane darasi ba sai ka ce walau shi da shi ne wannan na uku ce nan idan muka dinga wasu malaman mu ba kasar saudi arabia mu kuma kasar masa sun shekarun baya akwai ɗaya daga cin malamai da aka yi wanda mafi yawancin mutane sun san shi a hudu ba a shi abdulhamid kish allah ya Allah Allah maɗaukakin sarki gafarta masa malami ne maka abin da zai da kayake an tambaye shi a game da magudin jarabawa ya ce magudin jarabawa haramun ne dukkan ɗalibin da ya je magudin jarabawa har ya kai wani matsayi to duk abin da zai ci gaba da ci a rayuwarsa haramun ne har ya koma da Allah duk abin da mutum zai ci sati jarabawa ya yi magudin jarabawa ba sati ɗin shi ne ko ba shi ya je zana jarabawa ba ko aka ba shi ba abin da ya ci ba ko aka ba shi amsa ba shi da kansa ba to har ya mutu duk abin da zai ci tun dai da wannan takardar zai ci to haramun yake shi haka shi abdulhamid ke ci kuma ina jin wannan fasawan ne wani ɗalibi ya ji a wata ƙasa bayan ya gama karatun jikin shi ya fara aiki sai rubuto majalisar cewa wannan certificate din na shi tun da ya fara da maguɗi yake ta yi har ya ci so da haka certificate din nan kai wannan Allah yana nufin shi da akai wannan faso ya akwai garin da ake wannan kajin da kila abin da ya ji kenan hmm. wallahu alam amma tabbas wannan eh, fatawa ce da shi a shi Abdulhamid Kish ya ba da ita kwatan kwacin irin wannan fatawar an tambayi a shi da sufin tarabawi irin wannan fatawar shi ma malami ne a kasar masar amma yanzu yana kasar kasar an tambaye shi a game da wanda ya ba da kusan kucin irin wannan fatawa sau da ka kusan duk cikin da za ka yi haka a shek jibi abdulrahman ibn abdullahi ibn jabari ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sau saudi arabia wanda duniya ce shaida a game da ilimin su tambayar da aka masa kenan fata da ba da kenan so da ka iyakar bincike na ni ban taɓa ganin wani malami da cikin malamai da aka yadda da ilimin su a wasu tsoron Allah su mm. da biyayya su da Allah da kuma kusantawa daidai gwagwado da aka masa tambaya game da magudin jarabawa ya sauƙaƙa hukunci ba ban ga wanda ya ce ƙasa da haramun ba iyakar da cikin da na yi ni ban taɓa jin wani malami da aka masa wannan fatawar ya sauƙaƙa hukunci ko ya ce ai gashi zai iya halasta ko bai iya ko kuma kaza ko a ɗan yi wasu kwane-kwane in kwane nan da wasu cikin buƙatar a yi kowannen su kai tsaye ba sa jin shayin su ce haram wanda mun san yadda malaman mu suke da takatsantsan a game da su ce abu haramun ne magabatan mu sun kasance duk abu idan ba tabbas ya zama haka ban to ba su ce masa haram waɗannan malaman ma haka suke kusantawa to amma a wannan matsalar ta magudin jarabawa ni ban ga wani malami da aka masa tambaya da bai ba da amsa da haka ba mala albani rahmatullahi alaihi shi muhammad nasir bin albani tambayar da aka masa kenan an masa in wannan tambayar shi ma amsar bai ba da kenan to kaga waɗannan malaman yau a duniya in ka ambace su to wa kuma ya rage su ne muke komawa zuwa gare su a wannan zamanin a wajen abin da ta sauyi domin shaida da duniya ta musu a kan iliminsu da kuma shaida da aka musu a matsayin takawas cewa malamai ne da abin da ya bayyana a gare mu babu wata alama ta san zuciya ko san duniya da ya su har su kama da wani abu wanda ya kasance na son zuciya haka sai ka amsa su kenan sai raka mabudin jarabawa kuma inda su wannan hadisin man rashna fa laysa minna kuma ilimi amana ne ilimi mu'amala ne to wajibi ne a sa wannan mu'amalar a yi aiki da ita a yi aiwatar da ita da ke ba tare da an yi aiki ta abin da zama saɓanin haka ba. Masha Allah, Allah ya sa ta da alfahari. Kafin mu buɗe layin waya, ba ga lokacin ya gangara. Abin tambayar da nake so in makamala, wanda ya shafi iyayenmu. Wato na lura cewa za ka ga a wannan lokacin kusan iyayen ɗaliban sun fi ma ɗaliban zaƙewa. wurin yin sashen jarabawa man wani kira za ka yi ma iyaye to iyaye su ji tsoron Allah ƴaƴansu Allah madaukakin suke zai tambaye su game da su haka kuma duk abin da aka samu ba ta hanyar alkhairi ba to baya albarka haka yanzu muna ganin abin da ke faruwa iyayen da suke matsawa kan sai ‘ya'yansu sun je sun zana wannan jarabawar an musu magudi a kai ko a ɗauko wani abu mu wannan abu ba mu ma san shi a ƙasar nan ba a ɓangaren nan namu na ƙasar nan ba ina buga mutane ina buga mutane misali da yawa a karatuttuka mun kalli magabatan mu su saddauna Allah ya ji rai hmm. irin su tafawa balewa irin su mala abubakar imam irin su irin su irin su mala amina kano haka an zama irin su mala abu gobe dukkan waɗanda na lissafa a nan ba wanda ya wuce diploma a cikin su amma ji ba abin da suka mana tunanin su ne aka samun mana da wannan katafariyar jami'a da muke alfahari da ita a yau tunanin su ne aka samar da manya-manyan abubuwa wanda ga sunan muna cin gajiyar su ai maintaining din su ma an kasa ya yi wasu sababbi kwarai tunanin su ne wannan ba tunaninsu ba aikinsu ma bayan ya zuba tunaninsu kuma suka sa shi aikaci ne ya ja wannan albarkar karatu so daga albarka ake nema ta karatu a samar da albarka ake nema ko kowaye aka ce masa ko abu mai albarka ai ya san ba yawa ake nema ba alkhairin abin ake nema shi ne ake nufi da albarka so da kiyaye su ji tsoron Allah muna buƙatar likitoci ƙwararru a yau kwanaki wani yake ban labari soja ne yake ban labari ya ce a gidan soja suka ɗauki wani suka masa ya tafi ya tafi shi ya zo short service amma karshe aka gane cewa a shi wannan ce medicine ya yi medicine da gidan shi na medicine mm. amma sai ga shi an je an tuwa kasashen wajen an zo ɗan karamin kes na rashin lafiya sai ya hude ya kasa yin magani Karshe da aka bincike shi aka gane shi ba result ɗin shi bane result din shi yayin shi ne sai da kuke amfani da shi sai a Najeriya Karshe suka kore shi kuma suka suka maka shi a gidan yayin to irin waɗannan abubuwan ne amfanin su muna buƙatar samun alƙalai ƙwararru muna buƙatar samun injiniyoyi ƙwararru yau ta kai mace a zo a ce injiniya ya zo ya zana gida aka yi gidan aka yi gini kuma a shunkularsa amma kuma sai a ce gidan ya rushe to muna buƙatar samun irin waɗannan a halin da muke ciki a yanzu iyaye ku ji tsoron Allah ku tausaya mu wannan ƙasar tamu da rikici ya mata yawa ku bari a yi karatu mai inganci yara su rika zuwa suna yin karatu da kansu su rubuta jaraba wasu da kansu su tsaya su yi karatu ga lessons lesson nan ana ana buɗewa na kyauta bayan makarantu da ake yi na ka'ida ga makarantu na ka'ida da ake da su wanda ake zuwa kullum kullum sai da kuma an kara da wasu kwanaki a sati a ƙarshen mako a sabar lahadi muna da yin waɗannan kungiyoyin da suke ba da karatu karatu mai inganci su tura 'ya'yanku su tsaya su wannan karatu su ne mai inganci su zauna su zana jarabawa su da kansu duk mutumin da ya zama shi ya zana jarabawa su da kansa ya san abin da yake to ba zai ji tsoron kowa ba kuma zai tsaya ya kara wannan da sai yi wani abin da ya kasance ce mai kyau a lokacin iyaye su sani Allah maɗaukacin sarki zai tambaye su a game da 'ya'yansu in ka je ka sa ɗanka ya aikata abin da ba daidai ba ka sani kai ne farko wanda za ka fara kuka da abin da zai biyo baya nan gaba kafin kuma a tafi lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya mutum tambaya domin uba ne kiwo ne a gidansa sai an tambaye shi a game da kiwon da aka bashi kiwon farko ko sun yi 'ya'yansa ƴaƴansa su ne za a fara masa tambaya kansu wani karatu ne inganci ya suka yi wani alhairi ya suka iya wannan shine abin da zai sa mu tsira mu kuɓuta mu koma mai aiki da abin da magabatan mu na farkon nan suka yi mai koyi da su ina ce a cikin mu ne mu musulmai ake da golden voice ne ƙoshin zinari ta muna turanci ta fawa ɓalewa. sarauni ingila masu ware shi ciki haka ake faɗa mana da bidiyo zan da YouTube ma matasa da shiga shiga ta tafa abokan sato a tafa kwalewa za ga duka bidiyoyin shi ya je amerika yan majalisu sun taru suna yana da turanci sun tsinke suna ta ya je ingila ma gudun jarabawa yi ina diploma ce ita ce high qualification muna da muna da irin su malam abubakar imam anan zaria jibe shi malam musulman bayan kasancewa shi ɗan boko masanin addini ne hatta mutasar wannan da mutane suke gani da fara kuma fassara shi da hausa hausa mai inganci ko hausan mala abakar imam ka kake yi a cikin littafansa ni dai littafansa sun kara haɓaka min hausa ta sosai na san abubuwa masu yawa a cikin ilimi na ilimi a cikin littafansa kamar wannan shi ake bukata akwai tambayar da nake so in haɗe in maka su minti biyu ya rage ina so in buɗe layin waya amma kafin in yi tambayar malam wato abokan zaman mu a kasar nan sun shigo mu sun buɗe makarantu na masu zaman kansu dai muna magana kan ilimi sun shigo sun buɗe abubuwan kiwon lafiya akwai magunguna da kwanan nan na gani cewa majalisar ɗinkin duniya ta banin ɗinsa a duniya amma najeriya da indiya su suka fi kowa amfani da magungunan nan mm. wannan wani kalubale na arewa ba a irin yanzu cikin da su za ta arewacin kusan nan musamman su kano katsina kaduna da zaria matasa ana shaye-shaye ce da shekarun baya hmm. abin da nake karanta shi na gaci ashe waɗannan abokan zai da suka shigo hmm. suka buɗe wani abuwan lafiyar sai suka dinga shigo da waɗannan kwayoyi da abubuwa shine matasa da mata ɗan mata da matan aure hmm. suka koma suna amfani da wannan to wannan malam wani kira za ka yi kenan amma duk waɗannan da suka shigo suka buɗe makarantun nan sai suka ƙasar mu suna mira local center hmm. cewa duk yaran da ya je ya biya kuɗi Hmm. To zai samu nan kai hmm. akwai makarantun da ne aka santar nan ma da aka zo da su aka buɗe a arewa cewa ake idan ka je ka gida ma ɗan ba za a dawo masu kuɗin ka hmm. kanin wannan malaman kansu supervisors ko invigilators su kansu suna roƙon kuɗi wurin iyaye da ɗalibai a kawo kuɗi za a ce maka maka invigilator ko supervisor ko malamin makaranta yana taimaka ma yara wurin wannan magudan malam wannan a takaice kan biyu ne na ce biyu ga shi sun zama guda uku wani kira za ka gare abin da ya shafi abin abin da ya zama haɗa magunguna duk wanda yana kuma zuwa ga magudan ne shi sa shi aljish bala'i ne shi sa muka ce algus magudi to shi ita ce kalmar da za a amfani da ita ka gama duka waɗannan sharrora wani zalar rahoton da karanta na majalisar ɗinkin ya cewa suka ma duk duniya ba shi da ake san wa'annan kwayoyin daga najeriya sai indiya kuma muka kowa sha a najeriya kuma masifar waya a arewacin ƙasar nan mu muka fi kowa shan wa'annan to kaga wannan sabon abu ne wanda mu mafi yawanci duk ba a san shi ba da ba shi nan ya shiga so daga na farko kira zuwa ga al'umman mu al'umman mu ta san tarihin ta ta san mu suwaye domin duk mutumin da ya manta da tarihin sa to zai manta da gabansa wanda bai san tarihin me aka yi a baya ba to ba zai san me za a yi nan gaba ba haka mu tuno da tarihin magabatan mu me suka tsaya suka yi na arziki mu yawaita karantawa ba abin kunya ne yanzu aka tambayi yaro tarihin ta bai san shi ba bai san tarihin abubakar imam ba bai san tarihin malam aminu kano ba bai san tarihin sardauna ba to wannan da farko kenan na biyu abin da ya shafi waɗannan santoci da ake ce musu santocin mu'jiza ba da malam na private ne eh. yanzu har na gwamnati a kuma rakwai to wannan musiba ce ba don na farko ita kanta gwamnati dole ta tsaya ke abin da yake na gaskiya domin wani zuba idan kana ganin yadda gwamnati take tattauna kan ilimi abin ba ka mamaki za ka mamaki ka yadda ake barin jaki ana dokan haka so daga gwamnati ta tsaya ta kalli matsalan nan ta ilimi da gaske abin kunya ne a ce har yanzu malaman jami'a suna cikin yajin aiki likitoci sun yajin aiki amma an ce sun koma suna ma ai abin suna da lafiya na da alaka da ilimi domin waɗannan resident doctors sun ai ɗalibai ne ba su riga sun zama consultants ba mm. ɗalibai ne su kuma suna yajin aiki so da haka wannan kenan sannan kuma na gaba mu musulmai muna da ka'ida ta wace makaranta ma ya kamata ka sa ɗanka an kuma wace makaranta za a buɗe a ɗauki an ka sa ba abun mamaki ne tsage da ake ɗaukar yara ana kai su makarantun da ba su da manufa ba su da addini ba su da tarbiyya har idan ana tare har babu amma to to ai duk kaga an ce a mai rakulcin ta wata jarabawa ce za a ce maka wai wai dole ka ci a ce wai ka aje ka lambar karmu da kalayi Allah a game da irin waɗannan abubuwa Allah ya saka da alkhairi mai sauraro kakka manta dai kana tare da alheri dai duniya a kan mita casa'in da bakwai da bakwai kuma kuma babban mu ne yau shine malam bashir lawal ko in ce shakka bari in kira namban wanda za a kira mu amma zan so kamar yadda na shafa faɗi da Allah duk wanda zai kira fatan alkhairi ya mana addu'a ne ba sai ka kira ba kamar wanda za su bada gudunmawa kan abin da nake tattauna muna tattauna ne akan hukuncin sata jaraba a shari'a ta musulunci za iya neman mu akan 08039413772 sifili eh, eh, sifili uku tara hudu tara uku bakwai bakwai biyu ko kuma 09093532225 sifili tara sifili tara uku biyar uku biyu biyu biyu biyar mai kuka manta wannan shi ne na musamman da ke zuwa maka daga nan alheri rediyo ranar asabar karfe tara zuwa goma shiri ne na musamman da ke tattaunawa kan abin da ya shafi ilimi kuma kamar yadda na ce ba na yau shi ne malam bashir lawal to ta malam mun fara samun alaikun salam amin yana baiwa tani to wannan al'amari gajeratu domin idan har aka ci gaba da tafiya a haka a kasan to gyaran da isra'i za a yi na fa to zai wahala to abin da irin wannan shirye-shirye da ake na fadakarwa sai mu ce Allah ya saka da alheri kuma a ci gaba bayan haka kuma zai yi kyau a ce a makarantu ana ji Tana dubawa a cikin community musamman abin community da kwamiti na musamman da abuwani da wannan makarantu suke su ne ya kamata su sa ido sosai domin gwamnati da su ce ba za ta iya ba. Kuma ba da irin abubuwan da suke da su kirkiri corruption ya yi wa a cikin da gwamnati. Mutum ɗaya ya zo ya ce zai gyara ba zai iya ba. za ta an tsaya gaba daya an haɗa hannu an an tare an tsira tare. Kuma yi na bayanin cewa hotel da ake sayarwa da abubuwa na maye din nan da sauransu. Yanzu misali gwamnati za su zasu yar wani abu. Mutane da yawa. ne za su tsaya su gyara abin su yau wani ko gyara kayan ka bai zama sauki mu raba ba babban abin shi ne muna cewa Allah ya bada sa'a Allah ya sauke sauƙi, kuma Allah ya gyara mana da sunanka da wa muke magana yau ina magana da zahiri ne a yin biyu zaria wato malam kamal ni dan gwabe Yau malam kamal mun gode Allah ya saka da alheri malam kaji malam kamal daga nan ido za mu kare ɗaukar wannan Sawa ne ku. Salamu alaikum warahmatullah. Da muke magana? Magana Nasiru Kammalan ne, ina da Charles suna da Shekaru Mai. To malam na Ubangiji Allah Ubangiji Allah ya saka musu alheri wato kan magana wajen maganan kwatin zarafa ko wajen maganan abin nan na makaranta da kari da Allah dole iyaye mu dan Allah ma magana su yi tsoron Allah. Sabida yanzu a haka za ka ga a kullumka da wata makaranta na da ainihin wancan makaranta an fi zarafawa. Kila kanka yana yana ne. za ka ɗauko shi lokacin jarabawa ka je gwamnan su ka biya ne jarabawa don ne idan kana so ci jarabawa ka kenan ka taimake shi ba ka taimake shi ba. Haka. to tsakanin da Allah iyayen mu su ji tsoron Allah su kuma malaman mu su ji tsoron Allah saboda gaskiya magana da dama yanzu a wanda da yake cikin da irin zuwa sun fi na su. To ka ga irin haka mutum ka gama karatu. za ka ɗaya zuwa ɗauki aiki a baka to ya zama suna ta duk shi ne to bai riga ya abin nan ba bai riga ya yi abin da ya kamata ba. a ƙarshe ina maka fatan nan. amin to daga ta malam taji mun ɗauki mutum biyu malam kama da kuma shi na sun kama can duk biyu abu ne suke magana a kai ne ka ce a takaice zan baka minti biyu Thank you. haka ai su sun Allah saka musu da alkhairi su ma sun ba da gudunmuwarsu an samu matsala ne na wutan lantarki muna ba masu sauraron mu hakuri don tangarda da muka samu daga wutan lantarki daga to ci gaba dai bayanin da baki daya kusan duk masu hankali hmm. sun yi tarayya akan munin wannan abu da kuma lalacewar da al'umma ta kai a game da yinsa kuma sun yi tarayya akan cewa wajibi ne a rika tunatar da al'umma a kai ka kawai bangarorin dole a haɗu ne iyaye su ji tsoron Allah sannan su kansu hukumomin jarabawa musamman wanda suke tsara jarabawa gama sakandare irin su hukumomin su waye su ne da kuma hukumar shiga jami'o'i ko shirya jarabawar makarantun da suke gaba da kasato jam mm. kansu su ji tsoron Allah sannan a koma cikin jami'o'i da kuma manya-manyan makarantun da suke gaba da sakandare haka su kansu ji tsoron Allah malaman ko wani abun zai baka mamaki in aka zo ana budewa ko ana ba da labari sai ki ji abin ya kai ma har da manya manyan farfesoshi wanda ake ganin su ne shehunnai a babin ilimi a cikin jami'a sun afta a cikin irin waɗannan matsalolin to idan ya kasance likitan hauka ya haukace to wajen wa za hauka ya wajen wa za a ji ga ajiya lalace ga baki ɗaya ce so daga kowane ɓangare kowane ɓangare ne ya ba da gudunmuwa wajen haka iyaye sun ba da gudunmuwa malaman sakandare su kan sun ba da gudunmuwa kai abin ya kai ma lalacewa hatta yan firamare yanzu sun fara jin ƙanshin subhanallah shi wannan mummunar jarabawa subhanallah shi mummunar ɗabi'a ta yadda za ka ga yaro yanzu yana shekara hudu a firamare fa amma mahaifinsa shi so yake yi a tsallakar da shi a gama firamare wannan hatta malaman firamare suna fuskantar wannan matsalar su ba su ba da goyon bayan a ba amma iyaye za su zo su mata yaro shekara yana shekara ta hudu tsohon shekarun shi biyu ya gama firamare amma uban shi zai zo ya matsa ya ce shi siya in ba a ba shi dama a wannan makarantar ya zana jaraba fita ba kai shi wani makarantar da za a kai shi su kuma su anshe shi shi kenan a ce ya gama jaraba ya gama sannan ya tafi sakandare haka zai ci gaba gani yi ya zo sakandaren wasu a aji na aya na babban sakandare wata ss1 mm. a nan ake tsinta yara ba su gama shan nono ba mm. shi ke nan sai a jiya dauki mu abinda muka sani aka tsinta yaro bai gama shan nono ba kwasho ko ke kama shi ne katin ciki ya zama yana da katin kai ya zama kafafuwan shi da hannuwan shi sun shanye to haka ababin ilimi wannan ya ce Sau da ka haka in ya tafi makarantar nake magana da wani ɗaya daga cikin malamai hmm. babban malami na ɗaya daga cikin manya-manyan makarantun da suke sama da sakandare ya rantse min da Allah ya ce yanzu yanzu nan maki yake ne ya ce wallahi idan ya bani wata takardar na ya ce karanta ya ce wallahi ba zan iya karanta ba ko miliyan nawa za a bani kuma masu gama wannan makarantar ne suna shekara su fi ƙarshe ba sai na faɗi suna ba jaraba wasu ƙarshe yake maki shekarar su ta ƙarshe suke amma ya ce ba za ka iya karanta wani abu daga cin abin da suke rubuta ba har ya buga min misali ya ce kamar yanzu kawai sai ɗalibi ya zo kawai ka bashi takardar jarabawa sai cika maka buklet ya sa bashir bashir bashir bashir bashir bashir ya rubuta bashir har ya cika buklet ɗinsa kuma ya je ya nisa kaga wannan musiba ce kuma malaman da a cikin waɗannan makarantun su nauyin yawan rubutun da ɗalibi ne ya rubuta ne a ciki malami na iya na karatu da chemistry amma shi nan sai mutum ya zo sai je kwaso abubuwan islamic da in assignment aka bashi sai je cika masa full haka kaza shafuffuka kaza sai jini nika masa nauyin wannan full ɗin shi zai shi zai ceci wannan ɗalibin wannan nau'i ne na magudi ba karami ba ga su ba su da iyaka kala kala ne nau'ukan magudi so da haka halin da nake cikin mu ji tsoron Allah mu fahimci cewa ba za mu ci nasara da irin waɗannan abubuwan ba dole mu dawo mu gyara halayenmu mu gyara ɗabi'unmu mu inganta wannan ilimin mu yi shi da gaske mu koye shi don ci gaban mu ma sannan kuma dama wani bangare ne a cikin abin da addinin mu ya umarce mu da ni haka Allah ya saka da wannan laifin daɗi karewa na san insha Allah muka gayyaci malam dai malam zai honorin invitation din mu Allah ya saka da alkhairi to ma sauraro nan muka zo duka duka karshen wannan shiri na yau na san kuma Allah da ranar asabar mai zuwa daga karfe tara zuwa goma na dare za a saurare mu domin jin wani bakon namu yau an ji mu da malam Bashin lawan dakta kenan Allah ya saka kai malam Allah ya yawaita mana irin ku na san irin kokari da ake a hudu ba da wurin karantarwa musamman kan wannan kina da ta karo mu ta sata jaraba Allah ya saka da alkhairi ni da na shirya na gabatar Ismail Sahabi nake cewa to Allah ya ba mu alkhairi assalamu alaikum